Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. पास आए यू मुस्कुराए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ ऐसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an gwaye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wuri da ku. Lafiya lau <laughs> barka da ganin asabar na eh. biyun karshe a shekara ta 2022 haka. muna cikin masu godiya. <laughs> Gaskiya Allah ya bamu da rabu da lafiyar mu. Sai godiya sai godiya. Kuma kamar da muka tallata Eh. aikan mun saya da tsada kwarai kuma an sai da mana <laughs> mun saya da tsada baba wai wai wai wai sakonni kace kace eh to adalci za mu musu na'am za a bi ta kasa ne daga zuwan su duk inda aka kai inda muka tsaya yau mako mai mm. zuwa za mu ci gaba dan da bature ce first come first serve wa first come first serve <laughs> inda aka tsaya a shekara ta kare shikenan sai kuma baɗi eh baɗi yawwa to bari mu kamar da muka eh, sanar mm. a ah, yau ra'ayi ne daga bakin mai shi. Haka. To za mu saki layi domin jin gaishe-gaishe da labarai da suka fi ɗauke hankalinsu da kuma labarai eh, kamar yadda aka aiko mana hmm. ga fili ga doki. Gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOA Hausa. Eh sunana Salisu Tankari ma'aikacin radio a nan jamhuriyar Nijar. jihar doso gundumar dogon dutse eh, a gaskiya shirin ranku suna birge musamman ni dai shirin da ya fi birge shine na bafin latani da kanuri wato shi billaci ya yi jira ya yi jira abin ya gade ba a zo ba aka kuɗin na mari ya daddaba ma dpo mari billaci ya ce to an tawo a ba da kuɗi su ya gaji da zira ta to wannan labarin ya bayan dinariya sosai Allah saka muku da alkhairi kuma kuna kokari sosai wannan shiri naku Grace Alkhairi Abdu Yakubu Makeri Ubangiji Allah ya kara muku ƙarfin gwiwa da kuma haƙuri da kuma yadda kuke nishaɗanta da mu da wannan shiri mun gode Allah saka da alkhairi sako daga Salis Tankari Rado Farhan a nan tsakiyar birnin Dogon Duci jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Shamsuddin Ibrahim Malambashi, jihar Katsina a Najeriya da farko ina gaida mai gidana Abbas dan Juma Gata da iyalansa ina gaida abokina Zahaddin Lawal sarkin tsafta daura Abdulmajid Yawo Umar Gwajo-Gwajo hafiz surajo sandamu abdullahi aliyu daura salawadata daura da sauran dukkanin abokaina na gpss daura 2002 na gaida abokina Ismail Umar Kinis, ina gaida Jamilu Murtala insha Allahu Malamfashi, ina gaida Abdullahi Sada Aliyu Malamfashi, Kamaladin Umar Malamfashi, ina gaida matata Aminatu Al-Mustapha Malamfashi. na gaida malam haruna mai wankin hula fashi alhaji abdulbasiru bello datti fashi. na gaida abdulbasiru miranda fashi da sauran duka yan uwa da abokan arziki wassalamu alaikum mai magana shamsuddin ibrahim fashi. assalamu alaikum rahmatullah grace alheri abdu ina kwana ina gajiya ya aiki a gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen ku wannan shiri da kuke yi ubangiji Allah ƙara haɓaka gidan rediyon ku ya ƙara sanya muku albarka da kuma ci gaba da zaman lafiya sunana sabi'u lawal ina magana da ku daga katsina state kankara local government bayan haka ina gaida mamata hajiya sa'adatu da alhaji lawal da kuma kakana malam musa na iyara mai almajirai da yayyena kamar mutaka Lawal, Ma'inu Lawal, Basira Lawal, Wasila Lawal, Basira Lawal da kuma Lauratu Lawal da 'ya'yan yayyena baki ɗaya sannan ina gaida kanwata Asiya Asiya Murtala da Hadiza Haruna Mani Kankara da Uzaifa Haruna Mani Kankara da sauran bayan Allah waɗanda suke abokanaina da dukkan na wa'anda muke koyarwa da su a King's children School Kankara ina masa fatan alkhairi Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi amin na gode mu huta lafiya ina jin daɗin sauraron ku daga Sabi Ulawal bakin dam Kankara Assalamu alaikum mu biyoyi Hausa mai magana Aliko ta kafinta daga nan Yalwan da a Fati karamar hukumar Barik da Jihar Plateau da farko na mika sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga bashir tela lafiyan bare bari sai adam yusuf basa jihar plateau akwai naziti ibrahim rugan malam shagari akwai jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau akwai husaini dangote karasuwar jihar yobe akwai salihu mai shinkafa song akwai lawal bin hambali mc dan silva sokoto akwai haruna bibi tarmasuwa akwai ibrahim dan fulani a yari akwai kadora diga ga dan fulani warji da jt love ji kaduna akwai malamai kura garin sarkin noma akwai ayuba isa garin sarkin noma akwai ilyasu yakubu digawa akwai ibrahim sd kurfa zaria akwai bashir mamman dan inna kabisau akwai yahaya danno azare akwai ibrahim musa wada barikin ladi akwai alhaji kabiru pro tare da matansa a gindan akwati akwai umar garu da matansa hawa a gindan akwati akwai alhaji babaji a gindan akwati Ina gaida surika na hajiya ina a cikin garin Yalwan Ginda Akwati da mata na Maimuna. Na gode VOA Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Shafale kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa. rediyo Radio BOA barkanku da aiki filin a bari ya huce. Da fatan gabaki ɗayanku karkacaf ma'aikatan BOA kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. A gaskiya babu wani shirinku na BOA wanda suke yi baki ɗaya wanda baya burge ni baki ɗaya shirye-shiryen nan ana tsaro ta saboda gidan rediyo ne wanda ta san abin da take yi. saboda haka mu masu sauraron VOA ba abun da za mu ce sai dai mu yi muku fatan alheri da irin gudumawa da kuke ba wa talakawa in na siyasa ne kuna ciki in kuma na arhini ne kuna ciki in na jin daɗi ne duka kuna ciki in kuma an koma filin a bari ya huce ga gimbiya sarauniyar miyango alheri grace audu ga ta kuma ga baba yakubu makeri ta zo ta kama shi ta rike tamkar kaman wanda ta haife shi to kaga kuwa in ana samun shugabanni suna irin wannan riko na masu ba da rahoto a duk inda suke to eh, sun kai matsayin da za a jinjina musu gami da ƙari gashi kuma kun samu shugaba wanda ya san abin da ya kamata kuma wanda ya san abin da shi yake yi alhaji aliyu mustapha sakoto allah shi kara mana lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan ƙasa namu najeriya ga zaɓe na zuwa muna roƙo allah ubangiji sarki mai kowa mai komai ya ba mu shugabanni na gari masu jin tsoron Allah masu kuma tausaya wa talakawansu. Allah ka sa wannan zaɓen da za a yi mu yi shi cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Ni mai magana shafale kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin kafi. Da fatan za mu gama cikin ƙoshin lafiya. Allah ka sa mu yi shekara lafiya mu ga shekarar nan ya kare mana lafiya mu gani har na baɗin baɗaɗa salamu alaikum na gode ku gama lafiya assalamu alaikum rahmatullah bbc hausa ina muku wata alkhairi da batan kuna lafiya duka jagororin ku gaba ɗayan tun daga dakatan ɗin ku zuwa ƙanƙanin ku yana yi kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cin ƙoshin lafiya Allah shi ƙara muku lafiya ya ƙara muku wasira kuma Allah ɗaukaka wannan gida radiyo mai tara albarka eh ni dai na son shiga cikin wannan gasa da ake yi ko in wannan gida na ku mai tara albarka amma yana so a aiko mani da program program na ke so na ku wanda duka ga abin da ake yi kuma ga yadda ake yi dan samu ni ina shiga cikin al'umma annabi da fatan da kuna cikin koshin lafiya a huta lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum VOA Hausa ina muku fatar alhairi. To, ni dai labarin da ya fi birge ni a cikin labarun da kuka bayar shine na wannan da aka aika ya sayo da naira hamsin hamsin guda biyu. Ɗaya aka ce ya sayo ƙosai ɗaya kuma ya sayo waina. Daga ƙarshe dai sai ya zo ya kasa rarraba wai ciwo shi ya rasa gane wacce naira hamsin ce ta ƙosai wacce ce kuma ta waina. Ina gaida na Kabiru mai sayar da kayan wuta. nasara rikilla sakkwato da nasi mai anguwa da kuma babanai darakta mandubala a rikilla sakkwato mai magana sanusi umar a wata sakkwato Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Biyu Hausa ina maka fatan alkhairi. Sunana Ibrahim Khalid daga nan garin Funtuwa da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. wato shirye-shiryen ku suna burge mu suna ƙayatar da mu ga nishaɗantarwa ba mu kaɗai ba har zuwa ɗaliban da muke koyawa a cikin makarantunmu kukan ba su irin wa'annan labarai domin hankaltar da su kan wasu ɗabi'u da suke aikatawa da nufin ko Allah zai sa su gyara a gaskiya labarin ku da burge na wannan shekarar bai wuce labarin da aka aiki wannan yaro ba Kano wanda a dan hadeja da wata mata ta aika yana mata aiki a cikin gidanta ta aike shi ya mata tarugun naira hamsin albasa ɗari naman ɗari bakwai ta je lissaf abubuwan take so ya so mata baki ɗaya a ƙarshe ta rubuta mashi total kuɗin sun kama dubu ɗaya da ɗari biyu duk ya je sai kayan miya da nama da komai ƙarshe dai bai so wannan total ba yanin giyawo a kasuwa yana neman total to har dai mijinta ya dawo ba a yi wannan girki ba bayan ya dawo gida yana kuka ta ce mai lafiya ya ce shi fa ya so komai da komai amma dai abin da ya rage bai so ba shine total wannan labari gaskiya ya burge ni sosai kuma ya faɗakar da ni akan mutane in za su yi abu su rika danganta abin da majibancin abin ba wanda bai san abin ba assalamu alaikum uh, voa uh, hausa na gaida duk lahirin uh, ma'aikatan boa sunana aminu lawal usaini tsohon ma'aikacin nips a jos na gaida mamana da ke jos a gangare hajiya fatu hassan na gaida duk 'yan uwanta dangin nono na gaida sauran 'yan uwa da suke garin Jos, wayanda muka yi aiki da su a Jos Rolling Company. Na gaida Alhaji Sule Waziri nauyi Tailoring Service da shauran abokanai da suke Jos. A Bauchi na gaida abokina Umar Yugul da Malam Dalhatu Usman da kuma Umaru Gisko. idan na dawo nan kaduna na gaida iyalina matata aisha da ‘ya'yana adam da amina idan na wuce zaria na gaida illahirin duk ‘yan uwana da suke anguwan fatika duk na gaishe su wato ni abin da ya fi bani dariya shi ne direban nan da ya ɗauki mai gidan shi suna tafiya wanda yake yawan tsangwamar shi begiyan ya tsaya ya ce yana so zai yi fitsari to bayan ya tsaya yana fitsari direban nan ya fito kawai sai ya ruga a guje kuma ga shi jeji ne mai gidan ya juya yana kallon shi ya ga direba ya falle a guje to shi ma kawai sai ya rintuma ya bi shi a guje suna gudu yana gudu direba ya je can yana bin shi yana bin shi yaya yaya kawai sai je can je ya tsaya ya juya ya ce mushi yaya yaya ya me ka gani me ya sa kake gudu sai ce a ni kawai ai na na jijjiga jini na ne kawai na ji na gaji ne sauransu kawai to wannan shi ya ba ni dariya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA Hausa fatan harkari ga dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo da farko dai sunana Amira Adamu Malam Dori daga jihar Jigawa. To, hakikalin gaskiya wannan shiri yana nishadantar da mu yana samun farin ciki a lokuta da dama idan muka saurari ma bamu cika misin din wannan shiri ba. Kuma akan batun labarin da ya fi kowanne da ni to ni ma labarin da ya fi kayatar da ni akwai labari da wani miji ya zo ya kawo matarsa kyauta ya bata a cikin kwali ba tare da ta san ko menene ba ita kuma ta ɗauka ta bada da ƙarshe kuma take da na sanin abin da zai wani labari ya ƙayatar da ni kuma na so mu gaisuwa ta ga mutane kamar Umar Baban Yaya Sabon Gida Ita Lawal Girgir Sani Muhammad Cindo unguwar Karohun Madaki um, Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar akwai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau akwai Anas bin Malik a ci lafiya akwai Rabi Idako Dunari Malam Maduri akwai Awal Siniya Dunari Malam Maduri akwai Abdullahi Aliyu Koya ƙaramar Hukumar Miga akwai Malam Sama'ila Sansani ƙaramar Hukumar Miga akwai Dauda Usman Bulizawa ƙaramar Hukumar Miga akwai Haruna Garba Gidan Kanya karamar hukumar miga akwai sani mai gari sansani karamar hukumar miga akwai bala mazawa sansani karamar hukumar miga da kuma dukkan ma'aikatan BOA fatan alkhairi a gare ku na Aminu Adamu Malam Madori na gode. Assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya kamar yadda nake lafiya. na gode ubangiji allah sa a gaba lafiya mun gode da labarai da taimakon da kuka mana allah shi biya ku sunana muhammadu malici na sa a gaba lafiya na gode muna gaida kowa da kowa da yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum wa rahmatullah voa hausa eh, ina muku gaisuwa da kuma karramawa bisa ga Eh, wato shirye-shiryenku masu kayatarwa wato ni ban taba ga wani shirinku da aka ce ba shi da amfani ko kuma bai amfani al'ummar kasar nan ba ga baki daya saboda haka dukka filayenku dukka shirye-shiryenku sun burge ni ina muku gaisuwan karshen shekarar nan e, kuma ni mai suna umar borno daga boso local government a jihar Niger State a Najeriya. E, gaisuwan da nake da shi babba da zan yi ina so in gaida 'yan uwanmu wanda rashin tsaro ya rinsa da 'yan uwansu a wurare a jihohi daban-daban ko kuma a local government daban-daban a faɗin Najeriya dinnan. Allah sa mu shiga sabon shekara da sabon salo. Ya Allah ka yayi mana wayannan mu duka don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. mai sun mai magana umar borno daga bos local government jihar niger a Najeriya na gode <laughs> To, baba ka ji gaishe-gaishen yau kuma mm. labarin da ya zama zakara a eh. cikin ɗimbin labaran da muka aiko da su ga labarin da ya zama zakara. To, ni ne sani eh, mai manja kasuwan barikin ladi jihar Filato. Wani basakwace ne a lokacin da wato a arewacin najeriya ana wahalan garin rogo shine sai ya tafi lagos don aikin leburanci na kankare to lokacin da suka su kuma da biyan su can lokacin da ake aiki akan ba lebura mudu daya na gari da suga ana ba su to shi ko wanda ya ga can arewa a sokoto gari na dan rogo yana wahala to shi ne dai ta he gan ba sha mudu guda to shi ne a ɗabi'an ma'aikatan duk lokacin da aka ɗan ebi garin akan haɗa da garin suga ana mix ana ɗan ci shi da ya tashi ya gan shi a haka kawai sai ya ta dambaza da yawa yana ci yana dambaza yana ci to yayin da aka zo karshe aka zo yin break to shi ne sai duka sauran sai ya sha sai na cikin ya ƙara kumbura ya ya kumbura shi ne sai je jingina a ya jingina a jikin kula na wannan da suke aiki wanda ya kai shi sunan shi buba to yayin da ya ji ciki shi ya yi masa wani iri abu shine sai ya ce buba sai ya ce awo mina na sai ya ce wallahi abincin mutanen kudin gawa kabiri ɗaya shi kai mun ga ciki ma'ana kabiri yana jujjuwa mai a ciki sai ya ce kaɗa mai ruwa sai ya sha ruwa sai ciki ya ƙara haurawa sai ya ce buba eh buba wanga fa garin faɓar da ni shi kai shi ne sai ce kaɗa mai ruwa ya ce ina eh, wallahi buba amai so shi nika sai ya sa hannu a baki ya ta amai To, baba, ka je kai ne ya zaka yi? A'a to, ke dai ni irin wannan irin wannan tambayoyi saboda kila ni yanda zan yi ba. <laughs> Shi yasa kike gani wani sa'ili nikan dakile <laughs> abi dakilewa da. Da shi ke na bari mu ban su sauraro su ma su eh. yanke hukunci. Insha Allah. To, waka zalika yau ma lokaci ya kawo gaba sabili da haka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ci gaba da baku dama kamar yadda muka sanar domin hmm. kuma ku shigo wannan zaure da bakin ku idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa tana 24 to idan Allah ya nuna mana 31 ga wata hmm. shiri na ƙarshe kenan a bana idan Allah ya nuna mana shirin farko a watan gobe shi kuma eh, gaishen sabo shekara za a yi da ikon Allah. Eh shi ma na musamman ne. Yawwa. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin. Baba ya kuma ƙeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Yeah! तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है